jama'a masu sauraron mu barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. a kan mitoci 25.31 da da kuma 41. ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Sannan za a iya jin yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar muku da shirin. Kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi, ƙananan sana'o'i da dai sauransu. A yau biyar ga watan Janairu na shekarar 2024 za mu kawo muku shawarwari ne akan girke-girke da yadda za a inganta shi. cikin shirin namu ne wakiliyar mu a Najeriya ta tattauna da ƙwararru a kan ɓangaren girke-girke waɗanda za su ba mu shawarwari yadda za a inganta girki da sirrin da ke cikinsa sannan kuma za mu ziyarci filin mu sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawar mu tare da wakiliyar mu Binta Ibrahim da bakin kuma da ta gayyato mana. Me sauraro barkan mu da sake saduwa da ku a cikin filin mu na yau da gobe bangaren girke-girke inda muke kawo muku girke-girke da shawarwari akan girki da yadda za a inganta shi. A yau dai a wannan zauri tare nake da masu girki wato kwararru a bangaren girke-girke wanda za su ba mu shawarwari akan yadda za mu inganta girkin mu da kuma sirrikan da ke cikin girki wanda yake sa girki ya zama mai armashi mai ban sha'awa. kuma ya sa mai gida dinga tsinke mai yau idan ya gani kuma a dinga fita kunyan baki a cikin zauren namu muna tare ne da hajiya halima muhammad mahmud wadda take da sweet twist wato ita ma shugaba ce akan girke-girke sai malama rahama ibrahim wadda take da hazmi catering and services gidan namu dai cike yake har matasa a ciki cikin matasan muna tare da maryam abdullahi sai ummu kulsum sani wadda take da kulsum snosh mai sauraro a kasance tare da mu kuma a bude kunnuwa domin amfana da shawarwarin da za su bada a game da sirrukan girki da kuma abin da ake bukata don girki ya yi daɗi da armashi barkanku da zuwa nan zaure. Mai sauraro ya saba kowane lokaci mukan kawo girke-girke ne yau dai na gaya muku shawarwari ne za mu bada. Bari mu fara daga uwa maba da mama ta kungiyar masu keke-keke ta arewaci wanda suka sa mata suna apcdn wacce take shugabantar wannan kungiya kuma ta zo da shawarar da za ta ba mata da za su da shi a gidansu ko kuma a wurin sana'ansu na girke-girke hajiya barka da zuwa barka ka dai to alhamdulillah shi shawara baya kaɗan baya yawa shawaran da zan bada shine akan mu iyaye mata shawaran da zan bamu kuma shine bamu da wani hujja da za mu jinkirta koyar da 'ya'yanmu mata girki babu shi da zarar yarinya ta samu shekara bakwai zuwa takwas tara goma to mu fara koyar da su wasu nau'uka na girki ba sai tuwo ba ne za ka fara ce ka fara koya ma yaro saboda shekarun shi bai kai wannan ba amma gurin dan yanke-yanke da dan yanka maka dan albasa da dan jajjage da dan zai sa yaro ko yarinya ta samu ra'ayi ta ji kwaɗayin ita ma ta koyi girkin nan zai ba ta sha'awa kaga kenan idan tana maka dan jajjage kana kusa dan miƙo min gishiri dan zuba kaza wata rana za ta yi sha'awa ta ce ai na ga mama tana kaza tana kaza tana kaza don haka ni ma bari in kokarta in rika dan gwada to kun ga a hankali kenan kafin yarinya ta kai wasu shekaru da izinin Allah za ta samu basira na yin girki kuma an cire mata kiwuya ma an cire mata kiwuyayi mm. to kin ga amma aka bar su haka na a ce sai karatu sai eh, boko sai arabi by the time suka kai ko lokacin da suka kai su yi girki aikin kuma sai ka ga lokaci ya ƙure musu a lokacin ne za a tura su jami'a a lokacin sun tafi haddan karatu kun ga babu isasshen lokaci da ita ɗiya mace za ta zauna ta koyi wa'annan ayyuka amma da zaran an fara da wuri to insha Allahu rabbi za a samu gangara to kin ga a lokacin ne in an zo aure kuma shi ma ba za a samu matsala ba saboda yanzu duk matsalolin da muke fuskanta yanzu duk ya danganci rashin iya girki na 'ya'yan da tattalin gida da tattalin gida hajja to barin dan tsaye da ke tambi su matasan saboda kamar su ya fi shafa su ne suke samun matsaloli musamman a auratayyansu inda ake ga yanzu mace wai an kai ta gidan miji bai kwanti alfahari da iya girki a alfahari da iya sa hoda ne da jan baki da kashe dan kwali mm-hmm. malama maryam kuma ga shi ke matashi amma ke har wurin ma girkin kin bude kina koyar da girki kina girkin da sauransu me ja ra'ayin ki ko a ce ke kina nan kwance kina latsa waya kina tiktok kina dan mm. rayayin ki kika ce wuri ki koyi girki din to dai na dade ina yin wannan girki dan yanzu akalla zan iya kaiwa shekara hudu zuwa biyar da farawa to amma yanzu ne abin yake kara improving yake kara gaba-gaba gaskiya abin da ya fi jan ra'ayina a kai saboda ina ga ina son business ina son kasuwanci sosai so na ga yadda mutane suke yin wannan harka ta um, baking haka catering ana dan samun kuɗi zaka samu ka rufa wa kanka asiri hmm. wani abin zaka yi na kanka ba sai ka tsaya kana tambaya ba ko aure kai baka da wannan matsalar tun kafin na aure nake nake yi so na samu achievement sosai so wannan abin ya jawo ra'ayina na ce bari ni ma na ga ta yaya zan fara wannan abin ta yaya zan yi making ina so in ga na kamu kamar yadda wancan yake yi ina son ga ina yin abubuwa na nima on my own na dependent akan kaina wato kin kashe eh, tsuntsu biyu da dutse daya kin da mm. iya zaki iya kula da gidanki eh, eh. sannan kuma gashi zaki yi amfani da wannan ilimin naki na kirkirin yake kuma ki sana'a da shi eh haka ne ina yin haka sosai to amma me yasa ke baki bi maganan kallon film da kallon waya da kwanciya akan gada ba kuma ku abu soyayya wallahi wannan ai ba taimako ba taimakawa kanka kake yi ba in kace za yi wannan saboda saboda za ka rinka yin abu kana duban gaba yaya rayuwa za ta kasance maka yaya abubuwa zai yanayi yana iya canzawa a kowane wani lokaci so baka san ya za ka tsinci kanka ba kawai dai naga ya kamata in yi in fara yi in maida shi sana'a na saboda nima in independent da kaina abin da ya kara jin na sosai akan wannan abin shine saboda na ga cewar yanzu yanayin yadda maza suke in kai aure dole ga abin da suke so wannan abu ba mai ɗorewa ba ne kullum a ce baka iya abinci ba kullum ku ci indomi ku ci waye ku ci waye din nan ba zai yiwu ba abincin nan dai shi ne dole sai ka yi shi ta nan ne ma ka gane miji me da yake son ka za ku zauna lafiya ba za ku dinka samun wani matsala ba amma a ce baka iya abincin nan ba kwana biyu kwana uku daga aure miji yana ganewa kun fara samun matsala kenan a akan samu matsala da wannan soyayyen da kuke aure ma yana iya mutuwa sosai akan sanadiyar irin wannan saboda an yi aure miji yana tunanin ga yanda kake ga girki ga abubuwa zaka zo kana yi mishi su kuma sai ga akasin haka mm, wato an ce da man kana da kyau kara da wanka kuma sai ba wanka sai ba wanka dole a samu matsala ba wanka saboda zai zo yau ya ga baki yi ba gobe kuma kin yi wancan ba irin dai abin da yake tunanin zai tadda ba ba shi yake gani ba so dole a samu matsala hajiya ramatu ke ma matsayin ki na wacce kike koyar da girki da kuma yadda kike sana'an ki na girke girke ɗaya daga cikin abin da muka lura cewa yana kawo kila matsalar da ya sa matasa ba sa son yin girki shine kiuya wai shin girki wahala ne da shi wallahi hajiya ba wani wahala sa kai ne da kuma kana son ka sa kanka cewa kana son ka yi abin nan ai kamar yanzu a misali in ka san kana yin girki kullum kullum a ce ka yi girki gobe ka girki ko baka iya ba hmm. a misali akwai ran da Allah zai baka iko ka ce ka iya shi so daya wato kawai ka nace kana yi nacewa ne kawai ka dinga mu tun ana kanana tun kana yi kana konewa ka yi targe zube a hannu a ce sai ka tuka tuwon nan a ce sai ka yi kaza ai ba dan iyaye mu ba su san mu bane suna san mu ne amma sai ka ga uwa ke kin fita ke ne abinci breakfast din safe ke ne abincin rana ke ne na dare tana daki tana waya tana ba ta iyawa mm. wallahi tallahi hajiya in kika ga mata da yawa wallahi wata rike wuka ba ta iya shi ba kuma mace wata ma in kika bata albasa haka da bayan shi take yankawa mm. bata san ma inda za ta yi ta soma ba ni ko ba zan bari ina ina aiki yarinya na daki ba tana kwanci saboda idan mutunci na ne idan na kai ta gidan miji yau miji ya ga abokanai ta yi girki kowa ya zo ya lashe an hmm. kuma bata iya ba fa wallahi ba za ta ga kowa ba wato shi ke sa mazan sai su kawo abokansu gida kenan in ka iya za a da kunya ba sun sani kwarai da gaske kuma zai ga ya kashe kuɗi ne ya zo da abokanan shi ya ga ba abinci mai daɗi ko ko ya kira su ba su zo ba ga ce fa nan an yi ga ce fa ne ga komi fa ya ji mai to bari mu zo wurin malama ummu ko akwai wani sirri ne da kika na girki to gaskiya kam girki ba abin tsoro bane kamar yadda mamana ta ce a nan jajircewa dagewa akan yin abu yana matukar taimakawa akan sirri na girki kuma abin da yake damun matasanmu na yanzu ko da girkin ne za a yi ba a girki irin na iyayenmu da kakanni da za ga yanzu in miya ce yanzu wannan miya kuka za su yi mu yadda iyayenmu da kakanninmu suke ba mu labari za ki ga an dora ta da wannan ta tafasa a hankali a hankali a hankali amma mm. yanzu mm. ta fita unguwa ta dawo faka faka faka cikin minti ashirin talatin a ce miki an gama tuwo da miya to ina ku abinci zai yi daɗi to banda abinci ba wajen lantarki ne ga gas <laughs> in dai zai tafasa kawai shikenan tafasa fari a <laughs> wannan za a ci danye ko kuma za a ci half ke kenan na bakin turawa mm. to gaskiya ba da lokaci ga girki na da matukar mahimmanci da kuma jajircewa idan baka iya ba akwai wanda suka iya ka dinga neman shawara kana tuntuɓar su ya abubuwan nan suke suna faɗa maka yadda za ka yi. madalla. Jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Da fatan dai kuna jin daɗin shirin kuma kuna amfana. sirrukan girki wani abu ne wanda idan mace ta riki zai taimaka mata ta gane cewa ga abin da yake sa miya ta yi zaki ga abin da yake sa tuwo ya dahu ga abin da yake sa shinkafa ta kyan gani ga yanda za a yi abin da ka sha ya kawata har ya sa ma miyan mutum ya tsinke ya ce yana so wa'insu irin abubuwa ne sirrika da za ku iya faɗa wa mata yanzu a cikin kafafen rediyo da za su fahimci cewa ga kawai abin da ake nufi a girki. Eh to shi sirrin girki wata macen za ki ga sinadarin da ta yi amfani da shi su ne sirrinta to da zai sa mata ɗanɗano mai gamsarwa sannan wata kuma za ki ga iya ƙawata shi ne ko ba haka ba ne to ni a abin da na ɗauki sirrin girki shi ne ni dai abinci ya yi daɗi kin gani mm. duk sirrin ki dai a ƙarshe dai ki bani abu mai kyau yawwa mai ɗanɗano saboda ai duk sirrin ki in nazo na saka a baki bai yi daɗi ba hmm. ba zan ci ba gaskiya ne to kin fahimta hmm. so a natsu a sa haƙuri a yi haƙuri girki ya nuna dan yana cikin babban sirri babban sirri shine haƙuri da ka bar shi ya nuna saboda kin ga albasa sai ya nuna zai daɗi daddawa kamar yadda ta yi magana in daddawa bai magana bai hmm. nuna ba wari zai haka to kin ga babu daɗi so duk wa'annan abubuwa kawai jajircewa ne da haƙuri su ne sirrin girki sinadarurrukan da za ka yi amfani da su su ma sirrin girki ne so ya kamata iyaye su gane su nuna ma 'ya'yansu tsaftan da sirrukan girkin yanda za su yi su kame gidajensu saboda shi girki bari in muku wani alkawari yana hana saki hmm. rashin iya shi kuma yana kawo saki komin kyan mace komin kyan kuma komin iya kwalliyanki yin iya girki da tsabtace gida da tsabtace kai da tsabtace 'ya'ya yana rike aure wani da ya zo ya ci baki iya ba a ranan akwai misalai da yawa da a yanzu dukkanmu mata sai dai muke faɗan gaskiya aure da yawa suna mutuwa saboda rashin girki akwai wanda ma muka ji labari ya bada eh, kwana tara ne kwana goma idan bata iya girki ba zai sake ta yana faruwa wanda ya miki mutunci shine wanda zai ce miki ki ya kai ki kofan gidanku ya ajiye ki ce in kin koyo ki dawo wanda bai miki mutunci ba kuma sake ki zai a rasa dalili to kin ga rashin iya girki yana cikin me zan ce yana cikin yau wasu yana kuma cikin daruran da muke samu yanzu mu a arewacin Najeriya na su yawan saki yana girki yana ɗaya daga cikin yawan sai. Wato shi sa wani lokaci kenan mazan sukan cewa bari su auri mata kabila ba dan ta bi kila da dabi ne ko kyau ko na a'a ya riga san cewa cikin sa lafiya ne. ware domin hanyar zuciyar namiji shine ta ta ciki <laughs> abin da zan kara tunatarwa akan hakan shine ina son kara jawo ra'ayin mata akan yadda za a yi girki ba wai in za ki yi shinkafa ki don ki kindima mata ruwa abinci ya nuna ya nuna ya lukub har ka zo ba za ka gane ta tsamma ne kake ci ba shinkafa kake ci amma ka ji shi kamar tuwo tuwo ne saboda ya juku ya narke ya yi me zan ce sannan kuma ki san irin eh, wannan spices din da zaki wato kayan kamshin da na dandano da zai rinka gyara miki girki akwai su kala kala duk wanda kike so akwai irin su da zaka samu ka rinka sawa a girkin ka idan ma mace wata iya ba ina aya bata sani ba na ga idan ka je shagon ma masu da kayan abinci kana tambaya ka ce da Allah zai ka gane za su hada maka shi ba wani damuwa itatuwa da ganyayyaki da kuma zaka ga wasu abun suna da kyau a jikinka da in mm. ka sa su a abinci za su suna da kyau suna ƙara lafiya suna ƙara jini da sauransu just to za ki sake karawa eh, so barin karawa akan yadda yar uwata ta ce akan sinadaran girki din nan most especially in kina da garlic dinki da citta danye wato tafarnuwa da citta tafarnuwa da danye shi ma yana ƙara sinadarin girki za ki iya samun cittan ki ɗanye ki kankara bayan ki haɗa da tafarnuwa ki daka ki samu roban ki mai kyau ki zuba a ciki ki rufe shi za ki iya sa a freezer za ki iya sa a fridge in za ki yi abincin ki kika same shi wasu na hada da cittan da tafarnuwa da albasa za ki iya nika shi a wuri daya za ki iya eh, marinating din nama da shi ko kaza ki gwalgwala a jikin nama da jikin nama mm. in kika tashi tafasa naman ki ba sai kin sa ruwa kamar jarka ba a'a ruwa dan daidai wanda kika san zai dafa naman kuma zai shiga cikin naman ya tsotso ya tsotse naman mm, sosai in kaza ne ma haka komai ya koma cikin komai ya koma a ciki sai eh. ana ana kin yi miya a rasa mai kika sa mm. kawai kin yi abu ne tsakanin ki da Allah kuma kin san kin yi ne saboda mai gida ya je ya ci daɗi. A ja ko baki da nama ina ga kaman wake ma wake na wake na eh, yana gyara miya. Wake na gyara miya abubuwa ma da yawa ai suna gyara miya sai dai fa in ka ce baka son ka yin da ƙiuyan shine fa mai gida zai je waje yana cin abinci. To mata cire ƙiuya. gaskiya ni ko abin da na tsana miji na je waje ci abinci maganar Allah ai duk wace mace me wanda san kishi kanta ta san darajar kanta ina ganin ba za ta so a ce mijinta ya wani ko umma ke ma kina bari ya fita waje a ina fa <laughs> ai ba ma zai suma ba saboda ya san me zai zo ya tara a gidan mm, wato zai akwai kala kala yana nan yana jiran sa in abin sha ne ma shi ma akwai sai ma duk akwai su ba ma sha'awar ma na wajen ko lalura ta sa kai tafiya wani gari haka aka ce a zai dai ci ne dai kawai ba dai da dai ba ra'ayi ba ra'ayi bayan mun hango mun hanga mun ce iyaye suna da laifi saboda wani lokaci su ne ba sa ma sa yaran tun suna lokacin su suna kanana su tashi da maganar yin girki sai an kawo lokacin da an ji wai miji ya sama a hannu sai a ce wai bara a je a koya a cikin wata biyu wata uku Ko wace mai koyarwa ne za ta buɗe kwakwalwanki ta zuba miki girkin shekara hamsin a cikin wata biyu ko wata uku wato ba zai yi ba zai yi wallahi ƙarya muke wa kanmu wallahi mazan yanzu ba sa son indomi kin gane aure ne maganar indomi nan ba mutu da yawa hajiya ba za su sha ci ba su ma ba yan gari ba ne yau da sha shayi da biredi yau da gobe yau da gobe wanda biskit kin bashi ti yau kin bashi ti gobe jibi sai ki ji uwar shi ta fara sallama lafiya yake ramewa hmm. to bai samu ya ci ba kuma sannan yan matan yanzu da matasan yanzu suna da kiuya a jikinsu su kansu suna da kiuya wasu za a sa su su yi abun amma gaba ɗaya hankalinsu ba akan abin yake ba saboda wannan kiwuyan da suke fama da shi shi yasa ba za su yi shi su zauna su bata lokacin su su yi ba saboda kiwuya akwai waɗanda ma sun iya amma kiwuyan nan ba zai ba su su yi ba ko kuma su ƙara inganta abin da suka sani ba kar a ce wai ka kai yarinya gidan miji in za a kai ta wai an mata miya in aka samu aka mata miyan nan shikenan a har wani gata suke musu eh, sun yi miya akwai wayan da su kuma za su faki idan miji ne sai su je su siyo abincin su zo su dumama su saka su juya a tukunyan su su dumama eh. shi ma wannan tabbas na taba gani an yi saboda kiwon ka ta je ta koyo saboda ba a eh. iya ba dai bata iya ba ba a iya ba kuma ba a so a san ba a iya ba kinga girman kai ma yana gaskiya akwai a ba mata shawara musamman matasa mata don su sani cewa wannan shine sirrin rike gida mm, wani shawara za ku ba ma'aurata da masu ci wanda suka dade a ciki suke samun matsaloli da kuma waɗanda suke sababbin shiga da kuma wanda suke da niyyar shiga akan maganar harkar girki kamar dai sababbin shigan nan yanzu mazan yanzu girki wallahi duk kuɗin baban yarinya duk arzikinsu duk wani suna da uban yarinya zai wallahi in yarinya bata iya girki ba sunanta sori babban sori kuwa don haka iyaye ni kuma kiran da nake mana shi mu yi haƙuri mu nuna ma yaran mu ba wani mafita sai ɗakin girki to gaskiya girki yana taimaka sosai ga zamantakewa aure 'yan mata masu shirin shiga da matan aure a ƙara ƙaimi wajen ƙawata girki da kuma abubuwan tanɗe-tanɗe. sannan matasa yan uwana yanzu yan mata ne za su yi aure so in kyuya kike fama da shi ki daure ki cire wannan kiwyan a jikinki ki tashi ki koya girki saboda nan gaba ba za ki ga amfanin shi ba yanzu amma nan gaba za ki san me kike kuma za ki ga amfanin shi sosai. Mm, sai ya daina fita da ke cin shawarma. <laughs> kare shirin bari mu leƙa filin kwalamar mu tare da Umma Hani Rayyan inda za ta koya mana yadda ake yin tuwon alabo da miyar karkashi. Mai sarara mu da zuwa cikin zauren na girke-girke a cikin zauren na yau da gobe. Yau muna tare ne da Umma Hani Rayyan Lamus wadda take daga jihar Nasarawan Najeriya wanda za ta yi mana girke-girke irin nasu na gargajiya. Umma Hani barka da zuwa. Yau barka dai. To a matsayin ki na matashiya kin ce ke kin kware a cikin wannan girkin wai har ma na gargajiya. To a girkin garin naku me da me kike iya? Eh to kin gani a girkin namu akwai tuwon alabo sannan akwai miyan karkashi wanda ake sawa gyada. Gidan kuma soyayya. Shi miyan karkashi ne ake sawa gyada. Tabbas haka ne. To me sauraro sai ku biyo mu ku ji yanda ake wannan ita miyar karkashi mai gyada da kuma tuwon rogo na mutanen Nasarawa. ta umma hani da me da me ake bukata idan ina neman shi wannan tuwon alabo da shi kuma miyar karkashi mai gyada ito eh kamar inda je tuwon ne zaki yi zaki tanaji garin rogonki wato garin alabon na gari ake so eh. farinta wanda aka nika aka busar aka nika aka zama da ita gari kamar da garin masara garin shi alabo wata kina nufin na rogo kenan eh, busasshe eh busasshe garin rogo sai kuma sai ruwanki in ruwanki ya tafasa zaki ɗora ruwanki dama idan ya tafasa sai ki sauke ruwan a ƙasa mm. sannan sai ki tuka tuwon ba talge ba talge kawai kai tsaye ake sawa a hankali ana tuka eh, har ya kai daidai kaurin da kike so ya miki sai ki ci gaba tuka sannan ita kuma ana tuka ta da karfi sosai kuma ana sa mata karfi sosai da sauri kenan ake da sauri ake eh saboda tana iya yin guda ko kuma za ta dudunkule maka baraka ji dadin cin shi ba eh. so ana yin shi saboda dankon shi ma ana yin shi da sauri sannan a tuka shi wannan tuwon kenan wato shi da an tuka a wannan kasa eh. za a nauka ne a maida a cikin tukunya ya sulala ko kuwa ne a ba wani sulalawa na ka gama tuka shi kenan nasarawa <laughs> to an yi nasarar yin wannan tuwon nasarawa kenan eh. sai kuma da miya ne wannan zaka tare da kayan miyan ka da ka saba su a taruwa albasa sai da gisan miyan yauki wani lokaci bai fiye san albasa sosai ba sai saboda haka za a takaita sa albasa a ciki sai kayan da za ka samu a tarunka mm. albasa ko taisai da hmm. busasshen kifi saboda idan ta ci busasshen kifi ta fi daɗi Allah <laughs> wallahi to shikenan bayan na jo ina abubuwan ina buƙatar mai Edo eh, manja to ja ake manja eh saboda mu akwai can akwai manjan kwara da muke zaki manjan zaki ga yana da gardi hmm. ko baka soya shi ba ma yana da daɗi shi abin shi muna ce mishi sabon mai haka to da shi ake yin wannan miya sai kuma da ɗanyen karkashi to to da yake mu a can muna da wasu ƙananan karkashi haka ake gaina da yauki sosai kuma daga ka ɗan saka shi haka gaina ɗan haɗa jikin shi baya irin warwaran nan da wasu zaka ga suke yawa to to abin da ne muke bukata kin ce akwai a tarin ko ta tasai ko kuma haɗa guda biyun eh. sai dan albasar ka eh. sai gishiri sai abin ɗanɗano eh. sai ta kanta karkashin to kuma na jikin cewa akwai gyaɗa. sai kuma gyaɗa <laughs> na'am ita gida mamaki da ban taba jin cewa a miyan karkashi ita ana sa mata gida ba gaskiya kowa idan da ce ana sa gida irin a cikin miyan namu sai ga suna mamaki ta yaya za a a fara cin wannan miya eh to yanzu ita ita gidan ya za a yi da ita sauran abubuwan kuma yanzu sai mu bi bi da bi domin mu gabatar da miyan namu eh to ita gidan kika samu ta zaki soya ta ne kamar da ake soya na kunu mm-hmm. ita saboda ta sai ta dan yi kanshi wato a dan bata tsoro haka yawwa a bata tsoro amma ta dan jijiki dai dan horon ba wai ka ta yi sama sama sosai ba eh. ta dan ba wai ta yi baki ba Mm. dan ta yi baki daji ga miyan mata ɓaci wani lokaci tana tsirin daci to idan kika samu sai kika dan soya sai a daka ta wasu lokaci wasu suna iya shekewa wasu kuma ba sa shekewa wato wani wasu ba su damu da bawon ba eh, mm. wasu ba su san bawon amma kana san bawon zaka iya dake ta gaba daya sai a daka wannan bawon daka ta ake sosai har sai manta ya fara fitowa ma daga cikin ta tayi laushi sosai mm. to wannan kenan sai kuma man a gefe bayan kin gama sai ki ɗaura ruwanki ki me zan fara dora a cikin tukunya da zan dora in yi miyan nan ito kayan miya da ruwa ba mu mai ba mai to ba ki sa man ba ki sa kayan miyanki da kika jajjaga ki zuba ki zuba ɗanɗano ma ba za ki saka shi a lokacin ba da gishi mm. saboda yana tsinka karkashin to za ki saka kayan miyan ki ya tafaso idan ya tafasa kika zuba karkashin ki ya gama shi ma ya tafaso ya nuna sai ki sauke shi ƙasa to bayan kin ɗaura kayan miyan ki kin zuba kayan miyan kin sa ruwa sannan sai kuma ki nemi kifin ki dama na ci ana sa busasshen kifi sai ki gyara kifin ki ki sa shi a ruwan zafi wani lokacin ana wanke dama da gishiri saboda cire kwayoyin cuta da kuma kashe su wato ainihin tsutsotsi da suke cikin kifin bayan kin wanke kifin kin wanke kin ciccire kayoyi kin ajiye a gefe sai kuma daddawa na manta ban yi bayanin shi da a farko ba to daddawa wasu dai suna son daddawa wasu kuma ba sa son amma idan kina son daddawa ko ke ma'abociyar cin daddawa ce hmm. za ki iya zuba daddawa ki iya inda kike so amma gaskiya miyan karkashi ba daddawa kan ba daɗi to sai ki sa daddawan ki a cikin ruwan ya tafasa ki ƙara sa kifin naki duka ki haɗa su dai guri ɗaya mm. ki samu ki haɗa wannan abubuwa in yayi ya tafaso sai ki zuba wato ainihin karkashin naki wato da har zuwa wannan lokacin fa ba a sa manja ba ba a sa manja ba kuma a sa ɗanɗano da kuma gishiri ba a sakawa saboda kina sakawa tsinka su za su yi kuma karkashin naki dama kin san karkashi yana da ƙasa haka dole sai kin tsitsince shi kin karkada ƙasa ki wanke ai ba a wanke da karkashi saboda yauki yake da shi mm-hmm. za ki wanke yauki ne to za ki gyara shi dai da kyau saboda ki sai ki sannan sai ki ka ɗaya bayan ɗaya ake tsinkewa kenan sannan sai kuma ki yayyanka saboda in kika zo wasu ma idan ba su yayyanka ma suna iya caccakawa mm. bayan ya riga da ya fito amma kuma saukin shi ne kawai ki yanka sannan sai ki zo ki zuba idan ya tafaso ya nuna bayan ya gama nuna sai ki sauke shi sai ki shi ya huce a ƙasa bayan ya huce a ƙasa sai ki ɗauko wannan shi gidan naki wannan gidan na buga shi na dinga daka sai da mai ya dan fara ta yawa yayi mm. laushi mm. sosai sai ki dauko janki sai ki kwaba da shi wato sai in ɗibi shi wannan kullun gidan eh, sai in ɗibi manja in saka a jiki in dan taba a sai eh ana dan iya ma sa gishiri dan haka a to me sirrin me yasa sai a lokacin ne zan sa manjan kuma in kwaba da gidan eh to sirrin da yasa ake saka wannan manjan a cikin ita wannan gidan shine mm. saboda ta warware gyaɗan da aka daka saboda kin san ta dunkule kuma ta yi mai eh. to aka warware ta aka sa mai ta warware dan sa mishi gishiri saboda dan fito da test din shi ma mm. kadan ko dandanan ta to bayan an gama wannan bayan kin dama sai miyan ki already dama yana kasa. To manjan zan dan sa dan yawa ne ko dan kaɗan ake sarfawa. Eh to zaki saka daidai inda zai yi ma miya. To. Saboda inda zai ji shi dai. Haka. san dai tunda miyan dai ana so ya dan yi gwami gwami dole ki dan samu ki dan samu shi abubuwan da zai dan sa gaskiya ne kuma zai kala Ne wa sosai sai kuma sai ki zuba a cikin wannan miyan naki da ya dan huce miyan karkashin sai ki kada shi sosai hmm. saboda abin ya bi jikin shi ya haɗe gaba daya to zai bada kala gaskiya kala ne sosai kala mai kyau hmm. to bayan kin gama wannan ne ma tukunna tas sai ki zo ki saka ɗanɗanon ki wato sai ba na gama komai ya eh, sauka ma komai ya sauka eh, eh sai ki sa ɗanɗanon ki ki haɗe su sai ki ci gaba da juya saboda komai to zan mai da kan wuta a eh, abu zaki mai da shi kan wuta to in ya sauka da tun na farko nan ya riga ya sauka ya riga da ya sauka eh sai kuma wani lokaci idan kika saka ɗanɗano a cikin miyan karkashi tunda zafi zafin shi yana tsinkar da shi to ba za ki samu wannan abun da kike so ko eh, na yau kin nan sosai ga kauri so ba yawwa eh. to yanzu kin gama wannan miya dama ga tuwon ki na alabu lafiyayye farin nan kin ajiye a gefe yaya kike jin al'amarin yanzu zai kasance ai ba magana kawai kuma gashi dan ta ji busasshiyar kifi to mutanen nasara mun gode da wannan girki naku ni ina godiya a wallahi a sha tuwo sauraron mu a nan kuma muka ka karshen shirin namu na yau a madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta hada shirin baki ɗayansa wato Julie Lazarus Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin da duk waɗanda kuka ji muryoyinsu. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya. gaban su kwarai ba za